karfe bakwai cicif agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci ashirin da shidda. Abdullahi Isa da fatan wayi gari lafiya jama'a barkamar kamar sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci. za ku ciya shugaban hukumar sa ido game da ayyukan da suka shafi makamashin nukiliya a duniya wato iaea rafael mariano grossi ya gudanar da wata ziyara a jamhuriyar niger a ranar litinin farkon wannan makon ne hukumar kula da gidajen yari ta najeriya ta bayyana cewa adadin fursunoni da aka yi masa hukuncin kisa ya karu akwai mu labaran wasanni da wasu labaran daban sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su musoma da jamhuriyar Nijar kamar yadda aka ji da farko inda kwai cewa shugaban hukumar sa ido game da ayyukan da suka shafi makamashin nukiliya a duniya wato IAEA e kenan ko kuma IAEA e Rafael Mariano Grossi ya gudanar da ziyara a jamhuriyar Nijar inda a yau Alhamis zai ziyarci rumbun da kamfanin Orano na Faransa ya ajiye sama da ton dubu ɗaya da ɗari hudu na daskararren makamashin uranium a garin Arlit da ke arewacin ƙasar. Hawa Haliru Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani. Cikin shekaru uku da aka kwashe ƙwararrun hukumar na ziyartar Nijar, wannan ne karan farko da shugaban hukumar da kan saki irin wannan ziyara. Nijar na daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen haƙo ma'adanin uranium a duniya, kuma rashin fitar da shi zuwa kasuwannin duniya tun bayan juyin mulkin shekarar 2023 na tayar da hankulan ƙasashen yamma, kamar yadda mun Abbas lamaga, takardar ƙungiyar masu haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta Sintramin ke cewa. Batun uranium batu ne mai matukar muhimmanci, saboda ta hanyar uranium ana samun makamashin wutar lantarki da na makamin kare dangi, dole a rika sa ido a kai. A yanzu muna cikin wani yanayi ne mai matukar wahala. Euh, Kasar Faransa da ke da mafi karfin hannun jari ta hanyar kamfanin Orano ba ta iya fitar da uranium da muka hako. Babbar matsala ce ga Turawa, musamman ga Faransa har da mu. duk da cewa muna neman 'yancin kanmu ne. Nijar dai na taka muhimmiyar rawa a fannin samar da makamashin uranium wanda ake amfani da shi wajen samar da abubuwa da dama ciki har da makamashin wutar lantarki. a gaishe ke hawalir gwangwazo a ranar litinin farkon makon nan dai ne hukumar kula da gidajen yari ta najeriya ta bayyana cewa adadin fursunoni da aka yanke musu hukuncin kisa ya karu daga dubu dari uku da dari biyar da 90 a watan Satumba 2024 zuwa 300,688 a watan Maris shekarar 2025 wanda ya nuna karuwar kashi 2.73 cikin 100 ko kuma fursunoni 98 cikin watanni shida. Hukumar ta kuma nemi haɗin gwiwa tare da rundunar 'yan sandan Najeriya hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annaci da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa icpc don hazarta tafiyar da harkokin shari'a a ƙasar a najeriya dai an sake samun sabbin mutane 29 da suka kamu da zazzabin lasa da kuma mutuwar mutane biyar a cikin mako guda wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu a shekarar 2025 zuwa 100 rahotanni daga jihar zamfara sun ce 'yan bindiga sun kai kazamin hari garin mada inda suka yi dauki ba daɗi da sojojin najeriya abinda ya kai ga rasa rayuka wani mazaunin yankin da ya nemi musakai sunansa ya bayyana mana abin da ya faru kamar haka lalle garin Mada, mun tashi da mummunan iftila'i na afkawan 'yan bindiga wanda suka yi yunkurin sai sun tarwatsa ma da ajiya domin sun yi gayya na mashin wanda ya kai sama da ɗari da wani abu to sakamakon kariya ta ubangiji da jajircewa na askarawa da kuma jami'an tsaro allah subhanahu wata'ala ya ba mu kariya wanda an haɗu a a can saman wajen gari wanda anan aka yi taba ta kashi wanda dai wanda har mun rasa rayukan mutum uku kenan a jiya yau kuma cikon na hudu Allah ya masa rasuwa a asibiti sakamakon harbin bindiga cikin wa'inda aka kai asibiti a jiya. Jajircewa na jami'an tsaro da taimakon jirgi da aka turo muna. Domin zuwan wannan jirgi ya ƙara ma su wa'annan askarawa da sauran jami'an tsaro karfin gwiwa su tsaya su zage damtse wanda ya kai ga da jami'an tsaro da askarawan na har sun kashe na kashewa kuma sun kora na korawa wani shirin gani kenan a garin mada a kasar chadi an tsare dan jarida olivier monoji a gidan yari a yammacin ranar litinin an tuhumi daraktan buga jaridar lufiyi na mako-mako kenan da laifin hada baki da wata kasar waje saboda rubuce-rubucen da ya yi a kafafen yada labarai bugu da kari an kama wakilin na rfi a kasar chadi olivier monji a ranar laraba biyar ga watan maris kuma an tsare shi yanzu haka inda lauyinsa ke kai da kawo don ganin an sallame shi. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi kungiyar kasashen gabacin nahiyar afirka wato igar ta ce za ta gudanar da babban taronta na musamman na shugabannin kasashe 43 a ranar laraba taron da zai yi zaman tattaunawa ne kan yadda ake samun dagulewar lamura a sudan ta kudu ko me yasa irin wannan mataki ba da tasiri a kasashen na afirka tambayar da muka yi wa farfesa usman muhammad masanin harkokin siyasar kasa da kasa a tarayyar najeriya ba su haɗa kansu sun kawo wani standing army ba wato wata runduna kamar irin na ecomoc na ecowas wanda za ta shiga cikin al'amari idan ya caɓe ma ƙasashe kuma ka tuna a lokacin akwai wani irin principle ko wani irin ji da wani kundi na tsarin tahowa taron na Organization of African Unity wato AU cewa ba ruwanka da abin da ke faruwa a ƙasan wani to kowace ƙasa tana kiyaye abin da ke faruwa ne a wata ƙasa so saboda haka ba su haɗa kai ba sun fito da wani standing army wato wata rundunan soja na bai ɗaya wanda ana wani abu za a garzaya a yi na ɗaya kenan na biyu turawan mulkin mallaka sun rarraba kawunan wa'innan ƙasashe ba kaɗan ba 'yan faransa sun keɓe nasu 'yan ingila sun sun keɓe nasu yan fojigar sun keɓe nasu babu yadda za a yi ma a samu wata runduna wanda za ta zo kawo wani maslaha a matsalolin waɗannan ƙasashe na afirka kowanne ta kanshi yake kuma kowanne na da ubangidan shi sai abin da ubangidan ya ce ya yi ko kuma juyin mulki ya zo wannan ƙasashe cikin hanzari mahukuntan senegal da mali sun bayyana bacin ransu game da yadda mauritaniya ta ta sakiyar 'yan asalin kasashensu yayin da ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam ke cewa jami'an sun tozarta 'yancin radi kafin ta su zuwa kasashen su na asali labaran daga sashen hausa na radio faransa international ya rfi ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen g7 kenan sun gana a kasar kanada za su ganawa a yau kenan alhamis bayan shafe makonni bakwai ana takun saka tsakanin abokan kawance amurka da shugaba donald trump game da matakan da ya ɗauka kan manufofin ƙetare musamman rikicin rasha da ukraine da kuma matakansa na haraji shamsiya haruna na dauke da karin bayani ministocin wajen kasashen birtaniya canada faransa jamus italiya japan da amurka tare da na kasashen kungiyar tarayyar turai sun gana a garin le malbe tsawon kwanaki biyu game da batutuwan da kasashen su ke fuskanta musamman daga shugaban amurka sai dai bayanai sun ce babban abin da taron nasu ya fi mayar da hankali a kai shine samun cikakken bayani kan tattaunawar da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya yi da wakilan ukraine a jidda na kasar saudiya bayan da gwamnatin kiev ta ce a shirye take ta goyi bayan yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki talatin haka zalika matakin da amurka ta yanke na sanya harajin kashi 25 kan duk wasu karafa da aka shigo da su daga canada da sauran kasashen eu ya harzika mambobin kungiyar a ranar litinin rubio ya yi gargadin cewa gwamnatin washington za ta fito na fito da duk wani shiri da zai kawo cikas ga bukatar kawo karshen yakin rasha da ukraine a shamsi haruna jirgi dauke da tsohon shugaban kasar philippines rodrigo duterte don gurfana gaban kotun icc kenan da nufin amsa tuhuma kan zargin kisan tarin mutane a yakin sadda safarar da miyagun kwayoyi ya sauka a rotterdam a jiya laraba duk da tsaikon sa'o'i da ya samu sakamakon ya da zango a birnin dubai yanzu haka da dama daga cikin magoya bayan tsohon shugaban kasar ta philippines ne suka yi dandazo a harabar wannan kotu domin nuna adawarsu da kuma bacin ransu ganin kamen da aka yi masa a yayin da shugaban amurka donald trump ya sanar da aikewa da masu shiga tsakani na amurka zuwa rasha nan da nan don tattaunawa kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki 30 da ukraine ƙasar ta ukraine ta ce a shirye take na ganin an kammala wannan na gani an kammala wannan tattaunawa sai dai vladimir putin da samun wannan labarin ya ziyarci yankin kursk da ke kan iyaka da ukraine a jiya laraba wannan da ya ce ziyarar farko da shugaban na rasha ya kai a yankin tun bayan da sojojin ukraine suka mamaye tare da kwace wasu yankuna jami'an tsaron pakistan a jiya laraba sun kawo ƙarshen wani gagarumin garkuwa da 'yan aware suka yi a cikin wani jirgin kasa da ya sanar da mutuwar mutane da dama wani babban jami'i da ya nemi a sakai sunansa ya ce an kubutar da fasinjoji 346 da mayakan balushistan suka rike a yankin kudu maso yammacin kasar bakwai da mintuna goma lokaci ne na sauraron labaran wasanni shamsi haruna barka da shigowa na gaishe da abdullahi a gaishe ki da ina soma somawa real madrid ta kai zagayen dab da na karshe a gasar zakarin turai bayan da ta fitar da atletico madrid a bugun penalty da ci hudu da biyu a jiya laraba kenan real madrid za ta buga wasan kusa da na karshe ne da arsenal a watan gobe yayin da kungiyar ta sifaniya ke fatan kara lashe gasar ta bana wanda idan hakan ya samu karo na mhm. goma sha shida kenan tana daukar wannan kofi wato a halin yanzu tana da kofin gasar goma sha biyar a ajiye gefe guda to atletico madrid ce ta ci kwallo a dakika 27 ta hannun kono galaga bayan da real ta yi nasara a wasan farko da ci biyu da daya a makon jiya a santiago bernabeu to hakan ya sa ta kai ga bugun penalty kenan kowace ta ci kwallo biyu da biyu gida da waje da suka fafata rabon da atletico madrid ta yi rashin nasara a gida a zagayen kwata final ta rashin nasara da ta yi a hannun ajax a shekarar alif 1997 casa'in da bakwai. tun kan tashi daga karawar aka sauya vinicius junior wanda a cikin wasa ya buga penalty amma ta yi saman raga saura minti 20 lokaci ya cika kenan aston villa a halin yanzu za ta kara da paris saint germain sannan arsenal ta kara da real madrid kamar yadda muka ce a wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin zakarun turai haka zalika inter milan za ta kara da bayern munich yayin da borussia dortmund kuma za ta fafata da barcelona ta yankin spaniya liverpool na duba yiwuwar dako dan wasan baya na ajax jorel hato mai shekaru goma sha tara wanda ya buga wa kungiyar ta netherland wasanni biyar kacal ita kuwa ita ta yanzu ma kamar yadda kasan liverpool bana fa ah, ta dan kokarta sosai daga premier da kuma ah, bugun mm. wato za a ce wasan nahiyar turai na UEFA to a nan everton na tunanin zawarcin dan wasan tsakiyar newcastle shan langstaff mai shekaru 27 inda manchester city da manchester united sai barcelona da real madrid suka shiga jerin kungiyoyin da ke zawarcin dan wasan baya na bayer leverkusen dan kasar netherlands jeremy frimpong kenan mhm. ita kuwa everton dan wasan tottenham dan kasar isra'ila manor solomon mai shekaru 25 wanda ke zaman aro a leeds ke take duba yuwar daukowa to anan abdullahi isa arsenal na sha'awar daukar dan wasan jamus leroy sen a kyauta idan kwantaragin hmm. dan wasan mai shekaru goma sha tara da baya munich ya kare sai sabon daraktan kwallon kafa na arsenal andrea berta da ke sha'awar daukar dan wasan newcastle dan kasar brazil bruno guimares mai shekaru 27 da bakwai da kuma dan wasan real sociedad dan kasar spaniya martin zubimendi mai shekaru ashirin da shida. barcelona ma ta sanya dan wasan tsakiya na newcastle gumaris din a cikin jerin yan wasan da take son dauka a wannan kaka gabaki dai dai ce fa ne za a iya eh. cewa kungiyoyin sun shirya ba ma na kadan ba a gashe ki shamsi haruna godiya nake Ƙungiyar ECOWAS ta kaddamar da rundunar tsaron kasashen yankin na yammacin Afirka mai kunshe da dakaru dubu biyar wadda za ta yi aikin a fannin da ya shafi yaƙi da matsaloli da tsaron da suka haddabi kasashen yankin musamman a akan iyakokinsu baya ga aika zuwa ayyukan wanzar da zaman lafiya a yankunan da ke fuskantar barazanar tsaro ko kuma rikici to yayin taron hafsoshin tsaron kasashen na ecowas karo na uku da ya gudana abuja fadar gwamnatin najeriya ne aka cimma wannan matsaya ta samar da wannan runduna da ke kunshe da dakaru lahirin kasashen kungiyar in banda mali da niger da kuma burkina faso da suka fice daga wannan kungiya to dangane da haka muka tattauna da farfesa tukur abdulkadir masanin siyasar kasashe a jami'ar kaduna da ke najeriya ga kuma yadda zanta tamu ta gudana Farfesa Tukur Abdulkadir barka da warhaka. Barka da yake. To ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badar ya sanar da samar da rundunar kowas da ke kumshe da sojoji kusan dubu biyar. To ko menene tasirin kafa wannan runduna ta ECOWAS a wannan lokaci? Eh abu ne mai kyau. matukar za a amfani da wannan runduna wajen tunkara wasu daga cikin matsalolin da suke addabar wannan yanki na Afirka ta yamma. musamman matsala ta tsaro da abin da ya shafi 'yan kungiyoyi na 'yan ina da kisa da su boko haram da sauransu to saboda haka wannan abu ne mai tasiri idan aka yi amfani da wannan dama da in dai da gaske suke kuma za a ba da za a ba ma kungiyar kayan aiki to wace rawa za ta taka wajen magance matsalar tsaron da ake fuskanta yanzu haka farfesa To idan aka yi la'akari da abin da ya faru lokacin da Najeriya karkashin shugabancin ah, Muhammadu Buhari suka kafa ƙungiya ta haɗin kai tsakaninsu da Nijar da Chadi da Kamaru a lokacin nan. Gaskiya wannan ƙungiya ta samu mai wadda take da shalkwata a Injamena. Ta taka muhimmiyar rawa wajen tunkarar barazanar Boko Haram. Saboda kaga wani abu ne da za a ce in aka yi amfani da irin wannan dama zai ƙara yin tasiri in ba manta ba kuma kowa san da ecomoc ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar liberia da sierra leone a shekarun 1990 saboda haka idan da gaske ake yi kuma za a ba da ba a za a yi aiki akan gaskiya kuma ba za a bar manyan kasashen duniya su tsalma bakin su ba ko yammacin turai ko amurka ba to zai yi tasiri amma ya kasance sun tsame hannuwan waɗannan manyan kasashe daga cikin wannan hukuma a wannan runduna. Farfesa Tukur Abdulkadir wani Hamzari ba gudu ba kayi magana a kasashe da suka hada da Nijar da Chadi wancan lokaci gashi kuma a halin da ake ciki Nijar Burkina Faso da Mali sun fice daga cikin kungiyar ta ECOWAS. Kana ganin cewa wannan runduna za ta yi tasiri? Eh tabbas tasirinta ba zai kai tasirin yadda take da shi a lokacin da kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso suke cikin wannan kungiya ba. ai fitan waɗannan ƙasashe guda uku babban illa ne babban nakasu ne ga ƙungiyar a ECOWAS kuma babban nakasu ne ga haɗin kan wannan yanki. To shi dai masu iya magana kan cewa waiwayi adon tafiya Ka yi magana eh, tasirin eh, wannan runduna ta ECOMOG wancan lokaci. Ko menene bambancin ta da ECOMOG da aka yi a shekarun baya? Bambancin ta ne a da akwai haɗin kai tsakanin wannan yanki na Afirka ta yamma. Duk da cewa ko a lokacin ba wai kowace ƙasa ce Afirka ta yamma ta ba da gudunmawa ba. Amma babu kace na ce tsakanin ƙasashen Afirka ta yamma. babu kuma ainihin rashin jituwa ta diplomasiya sannan kuma a lokacin tasirin da ƙasashe masu tsulma baki suke da shi a lokacin ragagge ne